بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla bayan haka yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa yau muna yau muna tara ga wata watan wato azumin ramadana na shekara ta 1439 kuma a yau darasinmu in Allah ya so zai fara daga aya ta ashirin 27 aya ta 27 a cikin suratu safat suratu sago hmm. na'am wa ma khalaqana as-samaa'a wa ma khalaqana as-samaa'a wa al-ardha wa ma bainahuma batila hmm. zalika dhanna alladhina kafaroo فويل للذين كفروا من النار ayar da ta gabata Allah ta'ala ya ba da umarni ga annabi dauda ya ce ya daud inna ka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah a cikin wannan aya Allah ya umarci annabi dauda lalle ya hukunci tsakanin mutane da adalci kuma kada ya bi san zuciya wajen zartar da hukunce-hukunce tsakanin mutane dangane da wannan shugabanci da Allah ya bashi wannan ya gwada Allah na son adalci kuma sama da ƙasa da ya gina ya yi su ne don ya tabbatar da adalci don ya jawo hankalin mutane su ga cewa lalle ya cancanta a bauta mai Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqna sama'a wal arda wa ma bainahuma batila ba mu sama da ƙasa ba da kuma abin da ke tsakanin sama da ƙasa kurin wato ainihin dan wasa batilan anan wata aya ta fassara وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لائبين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا Allah ya ce ba mu halicci sammai ba Allah ya ce ba mu halicci sammai ba da ƙasa da kuma abin da ke tsakaninsu kurin dan wasa wannan sama da Allah ya ajiye ba dan wasa ya yi ta ba wato an tsara ba inda za ta iya tsayawa in ba a wannan gurin ba taurari da Allah ya zuba a ciki Allah ta'ala ya auna cewa wato suna da inda za su yi yawace-yawacensu miliyoyin taurari waɗanda suke gudu fiye da gudun jirgin sama kuma ba su taɓa yin karo ba Allah ya riga ya tsara abin shi ita sama ga ta nan da nauyi kamar yadda hadisi ya gwada tana da kaurin tafiya shekara ɗari biyar daga ainihin ƙasa zuwa sama na kaurinta kaga duk bene da kaga ana yi inci tara ne galibi bai kai inci ashirin ba watakila in ya zama inci ashirin yana iya fadowa inci tara ake yin galibin bene to amma ita sama kaurin tafiyar tafiya daga kasanta zuwa sama wato shekara ɗari biyar in ji manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan baiwa a yi wannan dan wasa domin mutum yana iya zuwa ya zo ya gida ya sa waɗansu abubuwa waɗanda ba su da amfani illa nuna wadata kawai to Allah ta'ala duk abin da ya yi akwai amfanin da yake da shi musamman gare mu mu ‘yan adam Allah ta'ala ya ce ba mu halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu don wasa ba sama ga ta dai muna ganinta tana da amfani gare mu domin kamar rufi ne dangane da ɗaki in an gina wannan ƙasa amfaninta gare mu bai da iyaka gashi yanzu muna muna tsaye a kanta ko muna zaune muna karatu ga gidajenmu bisa gare ta ga titunan motanmu a kanta ga gonakinmu ga guraren neman abincinmu da Allah ya ga dama sai ya yi ƙasa wadda bai yi wa a tafiya a cikinta sai ya yi ta duk taɓo kana takawa ƙasa kana lumewa ciki kaga baka da dama kai amfana da ita wajen tafiya mota ba ta tafiya balle keke da Allah ya ga dama sai ya kasan nan gaba ɗaya kamar dutse awa dutse ta yanda ba dama a yi noma kuma in za a yi ginin gida sai an sha wuya amma Allah ya mana ƙasa wadda muke iya sarrafawa mu noma a ciki mu tona mu sa shuka mu tona mu ainihin harsashin gida mu gina mu shiga duka wannan Allah ta'ala bai shi dan wasa ba zalika zannu alladhina kafaru waɗanda ke tsammanin Allah ya yi halitta a batta haka nan ba umarni ba hani kamar ɗan adam shi yasa Allah ta'ala ke cewa a ya hasabul insanu an yi turaka suda ɗan adam yana tsammanin kawai a halice shi a kyale shi haka nan la umar wa la yunha ba za a ba shi umarnin yi ba kuma ba a iya ce mai bari. ba mai sa shi ba mai hana shi kuma ya rayuwa shi ya yi abin da ya ga dama nan duniya lahira babu hisabi a wannan wasa kenan Allah ya yi wannan sama da ƙasa don ya tsaye da adalci zalika zannun na kafaru wannan cewa Allah yana yin abu babu hikima ciki, shi ne zaton da kafirai ke yi shi yasa in an ce musu in an mutu za a tashi wato sai su abin ya zo musu bambana kwai su sun dauka daga nan rayuwa an yi ta an kare kenan ai allazina la yarawna ba'san wala ma'adan waɗanda su a ganin su babu tashin alkiyama babu koma komawa zuwa ga Allah suna ganin wannan duniya iyakan magana kenan Allah ya ce fa wailul lil ladina kafaru minan nari kai bano ya tabbata akan kafirai a wannan rana da suke karyata zuwanta Allah ya kiyashe mu

Allah ta'ala ya ce amna ja'alul lazina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ardi ko kuwa suna ganin za mu sanya waɗanda suka yi imani suke yin ayyuka na ƙwarai suke bin Allah sau da ƙafa suna bin tsarin addinin musulunci ya zan ba su da wani bambanci tsakaninsu da wanda suka kangare mu Allah suke aikata kafirci wannan ba shi yiwa idan ya zama na babu lahira wani ya taho wannan duniya ya ƙi bin Allah ya ƙi yin tauhidi ya wulakanta annabawa ya yi adawa da su ya gama rigima shikaf ga wani nan kuma yana ta bin sunna yana ta yin tauhidi yana bin addini sau da ƙafa kuma in sun mutu shikenan magana ta ƙare wannan ya zalunci wane ya zalunci wane ya zalunci wane wannan kuma ya yi sallah ya yi tauhidi shikenan wannan ya yi ga banza wannan kuma ya ci banza akwai hikima cikin wannan babu hikima to don haka Allah ya aje lahira in kayi nan ba a ba har ka gama ba ai ma komai ba to akwai tan kai in ka rayu kana ta bin Allah nan baka samu komai ba to akwai aljanna tan na jiranka akwai yadda Allah tana nan in dai kai ikhlas cikin abin da kai Allah ka samu dace Allah ta'ala ya ce am naj'al ladhina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ardi am al muttaqina kal fujjar bai wa Allah ta'ala ya sanya da masu tsoron Allah da fajirai a wajen shi duk daya Allah adali ne bai yin haka nan ai la na fa'alu zalika wala yastawuna indana Allah bai yin haka kuma waɗannan biyun ba za su kai ko kai da ƴaƴanka ga wani nan yana taimaka biyayya ga shi da ladabi ga shi da ƙoƙari ga wani nan in ka aike shi bai zuwa ɗanka ne zuciyarka ba ɗaya suke ba balle Allah walillahi almasalul a'la ba a kwatanta Allah da kowa a cikin suratu al Allah yana cewa afa naj'alul muslimina afa naj'alul muslimin kal mujrimin afa naj'alul muslimin kal mujrimin ma kaifa tahkumun Allah ya ce kuna ganin zai yiwu musanya musulmi da mujrimi duk daya wato ba su da wani bambanci a wajenmu bayan ku Allah ta'ala yana cewa inna akramakum inda Allah atqakum hmm. Allah ya ce wanda ya fi kowa girma da daraja wato a wajen Allah shine wanda ya fi kowa tsoron Allah to kaga kenan ashe akwai bambanci tsakanin wane da wane kuma ko ga rayuwar duniya Allah bai sa mutane sun zan duk ɗaya ba kai ma ka san ko ga wannan rayuwa da ake cikin duniya akwai wanda ya fi ka in kai mai kuɗi ne akwai wanda ya fi ka kuɗi in kai malami ne wa fauka kulli zai ilmin alim in kai mai mulki ne kai ma ka san akwai wani mulki gaba da naka a nan duniya ma kafin aje lahira to don haka nan a wajen Allah ma akwai bambanci tsakanin musulmi da fajiri tsakanin mai tsoron Allah da fajirai wani guri Allah ta'ala ya ce afasibtum annama khalaqnakum abasan annama khalaqnakum la turja'un لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم Allah ya ce shin yanzu kuna tsammani annama khalaqnakum abasan mun halicce ku kawai dan wasa kai dan adam kana tsammanin ka zo duniya wanda ya halicce ka ba ruwanka da ba ruwansa da kai yo ai ko babanka bai yi wa yace ba ruwansa da kai ya haife ka ga ka zauna cikin gidan shi ya ciyar da kai ya shayar da kai ya tufar da ya tufatar da kai kuma ba ba wani alaka tsakaninku ba wani magana biyayya da da tsakaninku ba zai ce maka yi ba ko bari ko mahaifinka ai ya fita nan balle Allah mahaliccinka Allah bai yin wannan inda dan haka nan sai kowa ya zambe su da bukata yaya Allah ta'ala ya ce wa annakum ilaina la turja'una kuna tsammanin ko ba masu komawa zuwa gare mu bane fa ta'ala Allahul malikul haq kai ubangiji wanda yake mamallakin mulki wanda yake mai mulki na gaskiya ya fi ƙarfin haka nan ya wuce a ce yayi halitta kuma ba ruwan shi da ita duba ka gani da Allah ta'ala ya halicce ka ya baka halittar da ya baka sai kuma ya turo maka abubuwan da da babu su baka iya rayuwa ga munan Allah ya halice mu cikin duniya kaddara Allah bai turo mana iskar da zamu mu shaƙa ba rayuwa ba ta yi ga mu cikin duniya ba iska ba yawa mu rayu je ka an ba mu iska to amma babu ruwan sama kuma babu dama a yi noma a samun abinci ga iska ba dama ka rayu Allah da yake son ka rayu ya kawo ma ruwa ya kawo ma abinci ya kawo ma iska wadda za ka shaƙa don ka rayu kuma ya ba ka hanyoyin da ke sarrafa abin da kake ci sai ka ci abinci ta baki kuma ya fita ta waje da an ce abincin nan da ka ci to in ya lalace ta bakin ka zai fito ba daɗi amma Allah saboda girmama ka sai bai ce ka dinga yin ba haya ta baki ba bai kaddara ka dinga yin ainihin wato bawali ta baki ba ya tsara maka yadda za ka fitar da waɗannan najasa domin yana girmama ka wannan hannun da Allah ya ma da Allah ya ga dama ya maka shi rabi tsawon hannunka bai wuce rabin hannu ba kana son kai wanka a aza kai ka je ka yi tsuguno kana son kai ɗahara yaya za ka yi ɗan hannu haka ba daɗi idonka da Allah ya baka kaddara tsakiyar kanka Allah ya ma ido in ka sa hula baka gani in ka buɗe hula ruwan sama ya zo ka shiga uku to Allah duk bai maka wannan ba Ƙafafunka ma ya daidaita su da ɗaya ta fi ɗaya tsawo sai an gane in kana tafiya duk ba ka ganin wannan kuma Allah ya yi wannan duka bai da manufa ba wani abin da ya sa ya yi Allah ta'ala ya ce abin bai yi wa haka nan fa ta'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim wato babu abin bauta ba cancanta sai shi Allah shine ubangijin al'arshi mai girma Allah ya ci gaba da cewa أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نعم الله تعالى كتاب شي wannan alqur'ani littafi ne an anzalnahu ilaika muka saukar da shi zuwa gare ka mubarakun littafi mai albarka abinda galibin mutane yazo ba su damu da shi ba kalmar albarka alqur'ani littafi ne mai albarka inda za ka gane albarkar alkur'ani kalli adadin waɗanda alkur'ani ya shiryar kalli waɗanda suke bin alkur'ani wajen rayuwarsu wajen mulkinsu wajen kasuwancinsu wajen malintarsu suna bin koyarwar alkur'ani kalli irin rayuwar da suke yi kalli rayuwar waɗanda ba ruwansu da alkur'ani a wajen kasuwanci ba ruwansu da alkur'ani a wajen wato ainihin malintarsu ma ba ruwansu da ƙalallahu ƙalar rasulillahi kalli irin tsarin malintar guda biyu don ka gane albarkar alkur'ani kalli jaziran larabawa kafin zuwan alkur'ani karanta ka je wace irin rayuwa ake yi kalli yadda alkur'ani ya zo cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya canja rayuwar waɗannan bayan Allah kalli sayyidina Umar ibn al-Khattabi kafin alkur'ani ya mai shi yadda ya mai shi kalli sayyidina Umar bayan alkur'ani ya mai shi yadda ya mai da shi kalli waɗannan bayan Allah karanta tarihin guda biyun karanta tarihin Abu Jahil da tarihin Abubakar kaga ga mai bin alkur'ani ga wanda bai yadda da alkur'ani ba wace rayuwa ce kaga mai amfani to wannan alkur'ani Allah ya ce littafi ne mai albarka wato ita albarka yan uwa wani abu ne da idan Allah subhanahu wata'ala ya zuba shi a cikin 'ya'ya ko Allah ya ga dama ya zuba shi a cikin abin da ya zuba to sai ka ga wato saboda wannan albarkar abin da za ka samu na amfani a wannan da aka zuba ma albarka ya wuce wanda baya da albarka yanzu gashi muna cikin watan ramadana akwai dare guda wanda Allah ta'ala ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wato, mun saukar da wannan alkur'ani a dare mai albarka, kuma mu ne masu yin gargaɗi. To, uwa ku kalli wannan dare da Allah ya ce mai mai albarka, shi ɗai dare guda saboda wannan albarka sai Allah ta'ala ce lailatul qadri khairun dare guda daya iya ainihin wato aya farko mahallin shahid ya zo Allah ya ta'ala ya ce lailatul qadari wannan dare na lailatul qadari khairun shi ya fi alkhairi min alf shahr wato daga dare guda wato wata dubu fiye da wata dubu wanda babu daren lailatul qadar cikin su idan kai ibada a cikin wannan dare saboda yana da albarka to daidai take ko fiye da kai ibada shekara 83 duba ka ga albarka Allah ta'ala ya ce ɗakin makka guri ne mai albarka inna awwala baitin wudi alinnasi mubarakan wa hudan lil alamin kun ga Allah ta'ala ya ce makka gari ne mai albarka saboda wannan albarkar idan ka yi sallah ƙwaya ɗaya sallah azhar in ka yi to sai a baka ladan sallah dubu ɗari me yasa saboda gurin yana da albarka Allah ta'ala ya ce shi kansa yana da albarka shi Allah tabarakan ladina zalal furqana tabarakan shi الفرقان على ta'ala ليكون للعالمين نذيرا شيما الله تعالى saboda albarkarsa kalli waɗanda yake taimaka kowa miƙa hannu yake kuma a bashi kowa ya miƙo wani na son kuɗi wani na son mulki wani na son aure wani yana son ‘ya'ya wani kowa da buƙatar shi a bashi a bashi a bashi kuma ba a taɓa komai cikin arzikin Allah ba me yasa saboda Allah na da albarka sunan Allah ma tabaraka smu rabbika zil jalal wal ikram sunan Allah ma yana da albarka dan haka in zaka fadi idan ka ambaci sunan Allah sai a kiyaye ka saboda ka ambaci suna mai albarka in zaka ci abinci ambaci sunan Allah suna mai albarka sai Allah ya sa albarka cikin abincin in za ka shiga ban ɗaki ka ambaci sunan Allah in za ka je kusa da iyalinka ambaci sunan Allah sai Allah ya sanya albarka cikin abin da zai baka saboda sunan Allah yana da albarka kuma shi Allah yana da albarka duk abin da yake da albarka to ainihin bai da wato ainihin ba abin da za ka yi ka samu albarka kaman wato ka yi mu'amala da wannan Allah maɗaukakin sarki wato ya jawo hankalinmu cewa annabawa kalli irin amfanin da annabawa suka yi Allah ya sa annabawa na da albarka kalli baban annabawa annabi Ibrahim rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait haka Allah ya ce wato da rahamar Allah da albarkar Allah ta tabbata a ainihin wato cikin zuri'ar annabi Ibrahim da Allah ya ma annabi Ibrahim albarka tun daga annabi Ibrahim in ka ji labarin wani annabi ko dai dan shi ne ko jikan shi ne ko tattaɓa kunnen shi ne ko daga cikin zuri'ar shi ne ya yi albarka ko bai yi ba gida ya yi albarka yau ko gidanka ne aka ce Allah ya baka ‘ya'ya ga sunan duwa hafizan alkur'ani gida ya albarka ko bai yi ba Allah ya ce ko kuma duka sami ‘ya'ya ga sunan kowa Allah ya mai rihun asiri yana da wadata gwargwadon iko gida ya albarka ko bai yi ba to ballantana gidan da Allah ya mai da wato mai gidan baban annabawa kakan annabawa kuma a cikin ‘ya'yansa a cikin zuri'arsa yana da tattaɓa na annabawa ga annabi Yusuf annabi ne kuma baban shi annabi Aqubu annabi ne kuma kakan shi annabi ishaqa annabi ne kuma kakan babansa annabi ibrahimu annabi ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi da kansa yana cikin zuri'ar annabi ibrahim domin shi jika ne ga annabi isma'ila dan farko ga annabi ibrahim wanda Allah ya bawa ɗa irin annabi muhammad ya samu albarka ko bai samu ba ya samu albarka yan uwa mu nemi albarka abin da yake damun mu kullum a harkar mulkin mu a harkar karatun mu a harkar neman kuɗin mu yawa ya dame mu yawa in wani na nan na mulki da ya gama wannan marhala Allah Allah yake samu ta gaba in ya gama wannan ta gaba yake nema bai haƙura amma wani sai ya tawaye 'yan shekaru kaɗan amma Allah ya zuba albarka cikin abin da ya yi sai kaga ya yi 'yan kwanaki wato ya yi 'yan kwanaki kaɗan yana mulki amma an kasa manta shi shekaru shekaru shekaru kullum magana shi ake yi saboda Allah ya sa albarka a cikin mulkin shi wa kalli dauna Allah ya sa albarka cikin abin da ya yi ya tafi yau shekara nawa har yanzu ana rabuwa da shi don a ci arziki aiwa na mutanen saddaunana ko ba a yi ga irin su bawa balewa sun yi mulki dan kadan kalli murtala wata shida yayi kawai yana mulki shi ya kawo herkuta abuja ya yi abubuwa da yawa ɗan shekaru kaɗan to don haka ‘yan uwa mu nemi albarka ga annabi nuhu allah ta'ala yana cewa ya nuhu ihbir salamin minna wa barakatin alaika وعلى أمم ممن معك وعلى أمم ممن معك الله تعالى abin da nake nufi dai da waɗannan ‘yan uwa wato mu rika sa neman albarka kana iya ganin wani Allah ya bashi ‘ya'ya da yawa wani kuma ‘ya'yan shi kaɗan to in Allah ya ga dama ya zuba albarka a cikin wannan ‘yan kaɗan sai mahaifinsu ya fi yafi ya fi farin ciki al'umma gari su fi ainihin murna da ‘ya'yan wane ‘yan kaɗan ɗin nan kan ‘ya'yan wane masu yawan nan ba wani abu ne albarka ce mu nemi albarka a cikin iliminmu ba dole ba ne yanzu in ka duba malamai bayan Allah wanda suka kafa wannan ƙungiya. babu dokta a cikinsu ba su da wani profesa ko akwai amma asasin da suka gina a lokacin irin wannan rarrabuwa da neman mulki da neman shugabanci duk bai shigo mana ba duk ba san shi ba ba ina cewa a daina karatu ba ko a daina neman dokta ko a daina neman profesa amma ina son in nuna mana wato akwai wani malami ibn baz Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya zo ana interview da shi cikin talbijin sai mai tambaya yake tambaye shi ala gafarta malam ka rubuta littattafai da yawa kana da littafi kaza mai mujalladi kaza kana da littafi kaza mai mujalladi kaza ya dinga lissafa masa manya-manya littattafai da na fatawayensa da wanda ya rubuta kuma malamin nan makaho ne bai gani tun yana ɗan ƙaramin yaro bai gama idadiya ba Allah ya raba shi da idon shi amma sai da ya zo ya shugabanci gaba ɗayan malaman Saudiya ya ce to malam kai a wajenka wani littafi ka fi so cikin wanda ka rubuta da kanka sai ya faɗi wani littafi a ta haƙiƙu wal fi kasirin min masailin hajji wal umra wa ziyara wani littafi ne da ya rubuta akan aikin haji da aikin umra da aikin ziyarar madina littafin nan ɗan ƙarami ne cikin 'yan mintuna kaɗan ka karance shi duka sai ya ce wannan littafi shi na fi ƙauna mai tambaye shi sai ya ce amma akwai abin mamaki kai da kake da manya-manyan waɗannan ɗubga-ɗubgan littattafai kuma kai ka rubuta abinka amma ka ɗauko wannan ɗan ganganin littafi ka ce ka fi son shi me yasa ya ce saboda Allah ya sa ma wannan littafin albarka fiye da kowane littafi da na rubuta kamar yaya ya ce littafin nan zuwa yanzu an fassara shi zuwa harsuna na duniya fiye da miliyan ɗaya an fassara shi zuwa ya koya wa mutane aikin haji mutanen indonesia mutanen pakistan mutanen china muturawa da faransawa da waye duk an fasara musu yanda za su gane aikin hajji sauƙaƙe ya ce saboda tasirin da littafin ya yi wajen koyar da mutane yadda za su ibada daidai to na fi son sa fiye da kowane littafi da na rubuta wannan ya gwada mai wannan yana gwada maka idan ilimi ne ilimin da ya canja kwakwalen al'umma ya haɗa kan al'umma ya kuma nuna wa mutane su bi Allah sak ba wani kwane-kwane to wannan ilimin wato shine mai amfani fiye da kowane irin ilimi Allah ka ba mu ilimi mai albarka Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ta'ala ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun wannan littafi ne wanda muka saukar da shi gare ka mubarakun mai yawan albarka dan me liyadabbaru ayatihi dan wato sai la'akari da ayoyinsa su koyi karatu su yi ta'ammuli cikin ayoyinsa wal ya ulul albab kuma dan masu hankali su wa'azantu kenan ba mai wa'azantuwa da alkur'ani sai wanda yake da hankali Allah ka bamu ainihin wato hankali mai amfani bayan nan sai Allah ya ce

Allah ya ce kuma mun yi baiwa mun yi kyauta wato ga annabi dauda mun ba shi ɗa annabi suleiman akwai darasin da Allah zai koya mana dangane da wannan bawa annabi suleiman Allah ya ce ni'mal abdu annabi suleiman kai madalla da wannan bawa namu Allah ya ce maka madalla ai magana ta ƙare innahu awwab dalilin wannan yabo da Allah ya ma annabi Suleiman Allah ya ce saboda bawa ne mai yawan komowa zuwa gare mu bawanmu ne wanda koyaushe yana dawowa wajen neman yardar mu to shi yasa Allah ya yi madalla da shi e ko mahaifinka ne ya ce kai kai madalla da ɗanawa ne wallahi za ka ji daɗi babanka ya sama albarka kuma ya ce madalla da kai to sai gaba izu urida alaihi na'am Allah ta'ala ya ce idh urida alaihi bil ashiyi sabinatil jiyad za mu ga kisa guda biyu dangane da annabi Suleiman a cikin wannan aya da mala yake karanta mana matsala ta farko wani ita ce wadda wannan aya ta ambata idu urida alaihi bil ashiyi as-safinat al-jiyad yayin da annabi Suleiman a matsayinsa na mai mulki yana da dawaki da yawa dokuna yana da su da yawa to bil ashi bayan zawali abinda ake ce ma al'ashiyu daga zawal zuwa faduwar rana shi ake ce ma al'ashiyu waɗansu mace waɗansu malamai su ce har zuwa lokacin da asuba za ta zo amma dai daga zawali to annabi Suleiman sai ya sa aka tara masa dokunansa wato ya zo yana ratsa su yana duba su yana jin daɗi ya kiwata wato dokuna wanda za a je a yi yaƙi a ɗaukaka kalmar Allah da su an zo ana ainihin wato bujiro masa da su ana atisayar da su a gabansa da ainihin wato ashe wannan dokuna da ake abin nan da su wato ake bujiro da su ga annabi suleiman idu wuri da alaibil ashi safinat jihad as-safinat jam'u safina menene as-safina wato doki in ya tarbiyantu idan aka wato ainihin eh, training ɗinsa yadda ya kamata to ana iya tsara yadda ake so ya tsaya asafinat dokuna wanda suke iya tsayawa akan ƙafafuwa guda uku su ɗage ƙafa ɗaya su tsaya akan kafafuwa uku kawai dan mai su yana son ya gansu a haka su ba shi shawa kuma su ba jama'a shawa duk abin da ka ce ma doki in dai ya tirenantu to yana iya yin wadda ka ce yi aljiyad dokuna ne waɗanda suke masu sauri masu gudu masu ƙarfi su ne irin dokunan da aka tara ma annabi suleiman waɗannan dokuna annabi suleiman ya zo yana ganinsu yana zazzagaya su to aya za ta yi mana magana abin da ya biyo baya sai Allah ya ce فقال إني أحببت حب الخير faƙala sai annabi Sulaimanu ya ce inni a hababtu hubbal khairi ni wato na so san alkhairi ma'ana Allah ya tusa min san dawaki alkhair a nan waɗannan dawaki waɗanda suka ƙoshi aka ainihin wato kewata su don wato ainihin abin nan inni a hababtu hubbal khairi an zikir rabbi ai li zikiri rabbi wannan an din an ce ta'aliliya wato ina son dawaki me yasa annabi Suleimanu yake son dawaki dan da'ar ubangijinsa dan ai amfani da waɗannan dabbobi a je wajen ɗaukaka kalmar Allah shi yasa annabi Sulaiman yake son waɗannan dabbobi yace Allah ya sa masa son waɗannan dabbobi dan ya amfani da su wajen wato zikirin rabbi biyayya ga ubangiji a nan yana nufin jihadi don ɗaukar kalmar Allah hatta tawarat bil hijab sai ya zo yana ta latsa dokunan nan yana ta ganin su yana ta dudduba su har sai duhun dare yayi tawarat waɗannan dabbobi wato sun ainihin wato ɓace yanzu dare ya bai iya ganin su sannan ya koma gida amma muddin akwai sauran rana yana iya ganin dabbobin nan to yana nan yana ci gaba da ratsa su yana kallon su wannan shine abin da ya faru dangane da waɗannan dabbobi to amma fa an ƙirƙiri isoshi marasa amfani dangane da wannan abin da suke cewa wanda suka ƙirƙiri wannan kissa wai shi annabi Sulaiman saboda yadda Allah subhanahu wata'ala ya sa masa ƙaunar dokuna ya taho ya sa aka tara mai dokuna yana duba su yana ratsa su yana shashafa su har lokacin sallar la'asar ya wuce bai samu ya yi sallar la'asar ba wai sai wannan yasa ya ji haushi sai yasa aka kawo masa wato ainihin makamai aka kawo masa ta kubba ya dinga sare dokunan nan kawuna ya dinga sare musu kafafuwa wai saboda sun jawo la'asar ta wuce bai samu yayi sallah ba annabin Allah ya wannan inda a ce dokunan nan su ne suka zama sanadiyar annabi sulaimanu bai samu damar sallar la'asar ba inda a ce wannan ne ya faru don allah laifin dokuna ne ko laifinsa ne ba mu isa mu ce annabi ya yi laifi ba amma dai menene laifin doki doki a nan mai wanda har ya cancanci a sare mai wuya kuma annabi ya sare wuyan doki ya sare kafafuwar doki alhali doki bai taka ba bai zubar ba wato akwai wata kisa da malam Allah ya ji kansa malam Rabi'u Daura ya bamu wato yake cewa Allah Allah ka raba mu da sharrin ban ji ba ban gani ba eh wai wani malami ne yana da almajiri wato malamin irin malaman allo din nan kullun yaron nan a nan zai yi rubutu ya zo a mai darasu kullun in an yi darasu an ƙare to shi malam sai yayi addu'a addu'a guda kullun yake yi Allah ka raba mu da sharrin ban ji ba ban gani ba to wannan ɗalibi abin ya dame shi wai shi malam kullun bai da wata addu'a sai guda ɗaya da an yi darasu an ƙare sai ce to to to yanzu yanzu addu'a wai yanzu nan zai wannan addu'a tashi Allah ya raba mu da sharrin ban ji ba ban gani ba to ana nan ana ci gaba da tafiya yaro sai ya ga 'yar malam yana so zai aura kuma ita wannan yarinya ɗan sarkin garin nan yana son ta amma shi malam sai ya fifita gara ya bama wannan ɗalibin nasa wanda bai son addu'ar Allah ya kiyaye mai shanin ban ban gani ba sai ya ɗauki wannan yarinya ya bashi amma ita yarinya ta yi son wannan ɗan sarki bayan an yi aure an ƙare sai ta aika ma dan sarki ta ce don Allah tana son ya zo bayan lokaci kaza ta daidaici lokacin mijinta ya fita kuma ba zai dawo da wuri ba ta ce ina son ka zo amma in za ka zo kayo hawa ma'ana ka samu doki mai kyau ka yi mai ado ka hau doki kuma ka taho da zagi wanda zai rika jan ragaman dokin nan in ka taho in ka zo kofar gida zan ba kofa gida buɗe ka tawo ka shigo da kai da dokinka da zaginka duk ku shigo cikin gida suka tawo da suka zo suka tsaya a tsakiyar gida sai ta ce to wannan doki ka ba wa shi yaron ya rike shi wannan yaron ka da ka taho da shi ya rike doki kai kuma taho suka shiga cikin ɗaki suka taɓanna suna cin wannan mummunan hali sai ga mai gida ya dawo ya tadda wannan kato da doki tsakiyar gidan shi sai ya kama faɗa kai wa ya ce ka shigo min gida haka kawai za ka shigo cikin gidan matan aure da ta ji haka sai ta fito ita kaɗai ga wancan kato ta bai cikin ɗaki kai mai gida haka kake in ka ga abu ai tsayawa ya kamata kai ka tambaya me ya za ka zo kuma kaga wannan doki da ka gani sarkin garin nan shine ya aiko maka saboda ya ji labarin kayi aure to ni ban iya daure doki ba sai na ce to wanda ya kawo doki ya jira ka in ka zo ka karbi doki ka nemi turke ka daure shi sannan ka gani bai yiwa in tsaya gaban katon banza alhali tana cikin daki da katon banza sai ya ce sai ta ce mato amma yanzu kaga bai yiwa ka ce wannan bawan Allah an turo a kawo ma doki kuma ya koma ba a bashi tukuici ba ka nemi wani abu ka bashi ya ce wallahi komai banda sai ce to ka san wanda za ya ce a'a ta yi wajen babana ka ce mashi gashi an yi maka kyauta amma baka da abin da zaka bada tukwici kuma ka gaya mai irin kyautar da wanda ya aiko ta ya koma wajen babanta ya ce alagabata malam wani alheri ne ya samu to me aka yi ce wallahi sarkin garin nan ne ya aiko min da doki kyakkyawan doki yana nan sarkin garin nan ya ce ce eh, kai yaro na zauna da baban sarkin nan na zauna da kakansa ba su taɓa bani doki ba kuma kai ka yi neman aure da ɗan wannan sarkin kuma ya aiko maka da doki ya ce algabata mala aidu duk wannan labari ka aje shi yanzu doki yana nan cikin gida na aje kai dai ka bani ɗan abin da zai je in bada tukuici kawai ya ce to shi kenan. ya kawo abin da zai bashi ya bashi ya koma domin ya je ya sallami abin nan ashe yana tahowa matan nan ta fito ta ce to kaga tashi maza koma hau doki ga ku tafi suka hau doki suka tafi ta share gida ta koma daki ta zaune ya dawo ya ce ina doki ta fito ta zama ido ina doki ta ce la ilaha illallah mai gida ya lalace mai gida ya haukace kafin mai wannan ta tara mai ta shiga ta kira mawakwata ku taimaka min mai gida na ya shigo sai wata magana yake ni ban gane ba wai da na yi magana sai ce ina doki to ina ganin dai wani ɗan taɓin hankali ya samu mai gida na ƙarshe dai aka ɗauko mai gida aka dawo da shi wajen malam aka ce a tawa a mai rukuya ko masu rukuya ku ɗauko bulala aka zo a zana mai bulala sai ya sha bulala a ce ya ce wallahi doki kan naga doki ce wannan aljanin mugun aljani ne wallahi aljanin nan ba zai hita da wuri ba aka zane shi tas ya sha duka kuma shi gaskiyar shi ya ga doki kuma ya kuma bai ga doki ba to daga nan da an taho malam ya ce Allah ya kiyaye mu da sharin majo magana ce amin Eh, Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye da sharin ban ji ba ban gani ba eh to to shi annabi Sulaimanu an ce wai ya kama dokuna ya sassare musu wuya millahin doki bai ji ba bai gani ba Allah ya kiyaye sharrin ban ji ba ban gani ba saboda haka shi annabi Sulaimanu wannan magana bata faru ba abin da ya faru malaman tafsiri waɗanda suka san abin da suke yi suka ce abin da ya faru shi annabi sulaimanu ya zo ya zauna yana ta kallon dokunan nan yana ta ratsa dokunan nan har dare ya yi yadda mana duhu ya zo abin da yake so ya gani a jikin dokunan nan yanzu bai gani saboda duhu ya zo shine Allah ta'ala ce hatta tawarat bil ijab wato har waɗannan dokuna sun kaɓace da duhun dare ma'ana duhun dare ya batar da su bai ganin su wannan ne abin da ya faru ba wai rana ce ta faɗi ba annabi sulaimanu bai sallar la'asar ba kuma ya zo ya huce akan dokunan da ba su taka ba ba ainihin ba su bar masa ba wannan abin da ake jingina ma annabi sulaimanu zalunci ne don haka nan wato ya kamata mutane ainihin wato a fahimci wannan aya kyakkyawar fahimta kamar yadda ai malaman tafsiri suka faɗakar faɗa fika masa hambi suki ko Allah ta'ala ya ce sai annabi Sulaimanu ya ce da su fadawansa masu kula da dokunansa ya ce rudduha alayya ku dawo min da dokunan nan ku sake kawo min su da aka sake dawo da dokuna fa tafika tana da cikin wato ainihin wato min af'ali shuru ma'ana sai ya fara wato masan bisuki yana shafa ƙaurukan dokunan nan da hannun shi yana shafa wato wuyansu saboda ainihin ya duba lafiyarsu yana duba kofatansu yana duba kafafuwansu tunda yaƙi za yana duba wuyansu ya ga cewa ba su da wata rashin lafiya ba tafi ka masahan bisuki wal to wannan masahan bisuki wal anak shine ake cewa ya bi ya sa takobi ya sassare musu wuya bisuki ya bi ainihin wato ƙaurinsu ya sassare to akan me me suka yi mai dabba ce ba wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ma a doke ta dukan da zai wuce hankali yaya annabin Allah zai zo ya sa takobi yana sare ma dabba wuya ba ta mai laifin komai ba wannan magana ba haka nan na ba wato ba haka take ba ai wato wannan masa bisuki mafa'ulun ne mutlak wato shafa bisa kauri ko kuma wato ainihin shafa bisa wuya wal anak faqala ko na to gashi ainihin wato wannan aya ta kare kuma lokaci ma ya kare ta haka nan abinda muka faɗi daidai muna fata Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada eh tunda ita ma wacce kisa tana buƙatar dan bayani da ya